Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 24 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A wannan makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban ƙasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabinsu a yau Juma'a a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. sannan a amurka daraktan cibiyar kula da cututtuka ta amince da allurar rigakafin pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni shida da suka gabata kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa gwamnan jihar borno tare da masu ruwa da tsaki sun gudanar da wani taro kan wutar lantarki muna kiransu da kakkausan harce su dubi Allah su sa tsoron Allah a zuciyarsu wannan abu ne da za su sa al'umma bayan Allah haka kuma za a ji cewa wata kotun birnin yamai ta soke matakin hana wa kungiyoyin fararen hula 'yancin gudanar da zanga-zanga wanda ya nuna cewa ma eh, hana mutane su yi amfani da daman da constitution kundin tsarin mulki ya bada eh, an ce wannan babban laifi ne ma wanda ana iya a tumumin mutum da shi sai kuma shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci A wannan makon jami'an Koriya ta Arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da Koriya ta kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin Koriya a hukumance. Shugaban Koriya ta kudu Mun cikin wannan makon ne ya sabunta kiran da ya daɗe yana yi na ayyana dokar ta ɓaci don kawo ƙarshen yakin sanarwar alama ce da ke samar da ci gaba da ƙofar tattaunawa da koriya ta arewa A ranar Alhamis, mataimakin Firaministan harkokin waje na Koriya ta Arewa Rita Song ya fito kafar watsa labaran kasar ya kira sanarwar ta kawo ƙarshen yakin da ya yi wuri yayin da Amurka ke ci gaba da nuna ƙiyayya ga Pyongyang. Takamaimai ya ambaci kasancewar sojojin Amurka da ba kawai a Koriya ta kudu suke ba har ma da faɗin yankin. sai dai koriya ta arewa ta sauya sanarwar sa'o'i kaɗan bayan da kim yajon yar uwar shugaban koriya ta arewa kim jong-un wacce take taka gagarumin rawa a alakar kasashen biyu a cikin 'yan shekarun nan ta kira sanarwar ta kawo ƙarshen yakin da ra'ayi mai ban sha'awa har ma ta ba da shawarar tattaunawa ta ƙarshe tare da koriya ta kudu kan batun mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da prime minister biyar na shirin gabatar da jawabinsa a yau juma'a a babban taron majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar slovakia zuzana kaputova ta faɗa wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyarmu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya wato mata da 'yan mata shugabar kasar tanzania samiya suluhu hassan shugaba mace ta farko a kasar ta ta ce annobar covid-19 na barazanar dawo da nasarorin da muka samu a baya Hakanan a ranar Alhamis babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗi a taron koli kan matsalar karancin abinci a duniya wanda ke neman inganta samar da abinci inda ya ce kusan rabin duniya ba sa iya samar da abinci mai lafiya. Daraktar cibiyar kula da cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni shida da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka. Duk za su iya samun allurar kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru hamsin zuwa sittin da hudu da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin rochelle walensky ta kara da ma'aikatan da ke tsawon gaba a cikin jerin waɗanda suka cancanci karɓar rigakafin karo na uku wanda kwamitin ba da shawarwari na cdc ya shirya matsayar ta walinski ta sa ra'ayin hukumar ta cdc ya zo daidai da hukumar kula da abinci da magunguna ta fda kan wanda ya kamata ya karba allurar rigakafin pfizer a karo na uku to kafin zarar ta sake dawa da labarai za mu leƙa najeriya inda gwamnan jihar borno farfesa babagana umara zulum ya ce gwamnatin tarayya ta yi amfani da wata na'ura da za ta iya gano 'yan ta'addan da ke lalata turakun wutar lantarki da na sadarwa a kasar. Daga Maiduguri Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya ce ya kamata gwamnatin tarayya ta yi amfani da wani na'ura da zai iya gano 'yan ta'addar da ke lalata tarakun wutar lantarki da kuma nauyoyin sadarwa da ke tarayyar najeriya gwamnan ya dai bayyana haka ne a wani taro da ya gudanar a garin maiduguri kan matsalar wutar lantarki da aka fuskanta shi watanni tara suka gabata taron dai na cewa an yi asaran kuɗin shiga na fiye da biliyan ɗaya da duk bakwai sakamakon lalata wutar lantarki da aka yi a ƙasar da gwamnatin tarayya da ta yi alƙawarin maiduguri da wutar ta hanyar amfani da iska mai gas a cewar shugaban manajan samar da wutar lantarki na kasar alhaji mele kyari wadda kusan watanni uku kenan har yanzu babu wannan batu na haka gwamnatin jihar borno bari ta kira taron masu ruwa tsaki a tarayyar najeriya wanda ya hada da ministan noma na jihar alhaji baba shehuri da ministan wutar lantarki alhaji abubakar aliyu wanda ya samu wakilci da ministan sadarwa na kasar alprofeso ali fantami wanda shi ma ya samu wakilcin wani daga cikin jami'an gwamnatin tarayyan da kuma sanatoci da yan Sun tarayya da alkalai da dattawan jihar Bondo da jami'an tsaro da wakilcin manyan daga jihohin Bondo da Yobe da farin hula da ke wakiltan jihohin. Ranar Juma'a da gabata ne da ya gudanar da wannan taro wanda gwamnan jihar Borno Feso Babagana Umaru sun ya soma da cewa. Sometimes in January this year, the insurgents brazenly planted explosive devices and detonated them on some of the high tension wires supplying the electricity to the state leading to the power lines towers around Auno Exit. This invariably culminated in the total darkness which we have been experiencing for the past nine months. Ya ce a wani lokaci a watan Janairun nan ne wannan yan ta'adda suka lalata tarakun wutar lantarki da ke samar da wuta zuwa garin Maiduguri a wajen wuraren ƙauyen Auno. Wannan shi ya haifar da matsalar wuta da muke fuskanta a yanzu kusan watanni tara kenan a jihar Borno wanda kuma hakan wasu na dogara ne ta hanyar samun cewa cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum. Shi kuma ministan yaɗa labarai da aladun cikin gida na tarayyar Najeriya Alhaji layi Muhammad cewa ya yi. To create in the public mind that government property are indeed serious property and so much protected for the benefit of all. B. To sensitize communities especially those where infrastructure are located. Ya ce ya kamata mu sa a zuciyar mutane cewa kayan gwamnati kayan al'umma ne da haka jama'a suna da hakkin kare waɗannan kayayyaki don ci gaban kansu da kansu kuma na biyu shine a faɗakar da jama'a musamman waɗanda aka dasa irin wannan kayayyaki a wuraren su da su zama masu lura da kulawa da su. Injiniya Abdulsalam Mustapha Kacalla shine shugaban ma'aikatar samar da wutar lantarki na karkara da ake kira Rural Electrification Board. Karshen gaskiyan wannan matsalan shi dai yanzu ya kamata federal government ta duba wannan tsari da ake yi na rashin sana'a wannan rashin sana'a shine dai ya kawo wannan matsala a ƙasa a duba shi a koma community policing. Alhaji Ahmed Satomi daga Majalisun Wakilan Tarayyar Najeriya na karamar hukumar jiri da kuma wannan rashin wuta ya shafa ga abin da ke cewa. Muna kiransu da kakkausan harce su dubi Allah su sa tsoron Allah a zuciyarsu. Wannan abu ne da za su sa al'umma bayan Allah su shiga cikin wani yanayi wanda abincin cikin sama wahala ke bashi ko abincin da ya noma sai ya kawo shi injin kafin ya yi nika injin din nan kuma wuta ne kaga talaka ne ya sha wahala shi gidan gwamnati ba za ta zamna ba wuta ba gidan wanda yake da shi mai galiwu mai hali ba zai zamna ba wuta ba a makon da ya gabata na ran lahadi aka samu rahoton cewa na sake lalata tarakun wutar lantarki wanda hakan yi sake mai da hannun agogo baya game da wannan gyara da ake da niyyar yi wanda kuma ya kasance sau uku kenan ana lalata turakun wutar lantarkin haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a da haruna dauda har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga zahara dauke da sauran labarai tsohon dan sandan minneapolis derek chauvin ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan george floyd inda ya shigar da korafe-korafe goma sha hudu da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar mutuwar floyd bakar fata mai shekaru 46 a cikin watan mayu na shekarar 2020 ta haifar da manyan zanga-zangar kiran a tabbatar da adalci kan baƙaƙen fata da aka daɗe ba a gani ba a cikin gwamman shekaru Shobin wanda a watan Yuni aka yanke masa hukuncin shekaru sama da 22 a gidan yari saboda kashe Floyd ta hanyar danne wuyansa da gwiwarsa na kusan minti goma. Ya ɗaukaka ƙaran ne a daren Alhamis a wata kotu da ke Minnesota. Rana ta ƙarshe da ta rage masa a dama da yake da ita ta ɗaukaka ƙara. yana zargin jihar da rashin yi masa adalci tare da lissafa wasu korafe-korafe da yake da su kan masu taimakawa alkalin wajen yanke hukuncin an kama tsohon shugaban yankin catalonia carlos puigdemont a ranar alhamis a italiya kamar yadda lauyansa da wani ne taimaka masa suka faɗa kama putman na zuwa ne shekaru hudu bayan tserewar da ya yi sakamakon zaben raba gaddama na 'yancin kai da hukumomin madrid suka ce ya saba doka ana sa ran zai gurfana a gaban kotu a yau juma'a inda daga nan ne mai yiwuwa a ta zuwa spaniya don ya fuskanci hukunci babban hadiminsa joseph louis alai ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ana tsare da shugaban na catalonia a alhegro sardinia wanda tun bayan da ya gudun hijira a shekarar 2017 yake zaune a belgium lauyan pujman Gonzalo bowie ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kama shi ne a lokacin da ya isa Italiya inda yake tafiya a matsayinsa na ɗan majalisar tarayyar Turai. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla wata kotun birnin yamai ta baiwa kungiyoyin fararen hula a shari'ar da ke tsakaninsu da ma'aikatar magajin garin yamai wacce suke zargi da saba kundin tsarin mulkin da ya baiwa kowane ɗan nijar 'yancin gudanar da zanga-zangar lumana matsayar ya cika sharuɗan da aka shata masa wakilin murya amurka a mai sulun wani barma ya aiko mana da karin bayani ainihi kungiyar alternative espacito da kungiyar croissant ne suka maka ma'aikatar magajin garin yamai a kotu sakamakon lura da yadda jami'an ta ke watsi da takardar neman izinin gudanar da zanga-zangar kungiyoyin fafutuka a ƙwararren lokaci a kasari a cikin daren juma'a abinda ake kallon sa a matsayin wata dubarar wa waɗannan kungiyoyi samun isasshen lokacin kalubalantar wannan mataki a kotu bayan nazarin hujjojin bangarorin biyu kotun ta yamai a zamanta na 23 ga watan nan na satumba ta ce hukumomin yamai sun taka doka saboda haka ta umarce su su biya diyar tamma guda ta sefa don shafe hawayen waɗannan ƙungiyoyi abinda shugaban kungiyar alternative espacito ya musa cangari ya ce bai zo musu da mamaki ba da ma din sun san ba gaskiya ba ne suke hanawa ai ba cikin rashin sani ba ne suke yi da gangan ne mutane suke yi to yanzu da aka yanke hukunci karara wanda ya nuna cewa ma eh, hana mutane su yi amfani da daman da constitution eh, daman da kundin tsarin mulki ya bada an ce wannan babban laifi ne ma wanda ana yi a tungumi mutum da shi kenan eh, babban nasara ce a gare mu kuma babban nasara ce eh, na 'yan kasa gaba daya lalle muna murna haka nan kuma muna fatan su wadancan su ma kansu nasiha su yi amfani da abin da kotu ya yanke da saboda wannan ne gaskiya dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar corona ne hukumomin na yamai ke bayyanawa a matsayin hujjojinsu na haramta wa jama'a gudanar da zanga-zanga a 'yan shekarun nan biyu to amma a cewar abda idi na hadakar fscn bai dace ba a fake da kowane irin dalili don toyewa 'yan kasa 'yancin da ke rubuce cikin kundin tsarin mulki a daɗe ana yi sai gaskiya yau to gaskiya ta fito in ka kawo ƙudiri ran juma'a da ran juma'a ita ce ranar aiki na ƙarshe kenan ka toshe ma 'yan kasa damar da shari'a ta basu su soki ƙudirin naka shine shari'a ta hudu a wanga gangancin da ya rika yi aka rika kama 'yan kasa. ƙasa kamata a ce ƙasa ce wadda ake bin doka amma ƙasar ta mugata ta nan dai kai dai. Takaddama akan 'yancin gudanar da zanga-zanga ta yi kamari ne a nan Nijar daga shekarar 2018 bayan da mukaddashin magajin garin Yamai Muktar Mamudu ya kafa dokar hana zanga-zanga da dukkan wani gangamin 'yan fafutuka a ranakun aiki wato daga Litinin zuwa Juma'a da nufin taka birki ga masu tarzomar kalubalantar sabuwar dokar haraji kafin daga bisani a alakanta matakin da dalilan tsaro da na barazanar yaduwar annobar COVID-19 kuma haka shi ma zababban magajin gari mai ci umaru dogari na jam'iyyar lumana ta 'yan hamayya ya ci gaba da zartar da matakin hana zanga-zanga a ƙwararren lokaci abin da ya sa ƙungiyar fafutuka suka jajirce don ganin kotu ta soke abin da suke kira alamomin kama karya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafakan mu yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa hausa.com domin sauraron shirin shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniya Amurka na wannan mako zai nazari ne kan jawabin farko da shugaban Amurka Joe Biden ya yi a matsayinsa na shugaban ƙasa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York da ke nan Amurka. Inda ya taɓo batutuwa da suka hada da annobar COVID-19, ficewar Amurkan daga Afghanistan da dangantakar Amurka da sauran ƙawayenta. Yau batun da za mu tattauna kenan a cikin shirin namu na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. a ranar talatar da ta gabata ne shugaban amurka joe biden ya bayyana a gaban majalisar ɗinkin duniya a karon farko a matsayinsa na shugaban ƙasa inda ya bayyana wa duniya cewa amurka a shirye take da taimaka wa duniya wajen shawo kan kalubalen da ake fuskanta ending this pandemic addressing the climate crisis ya ce kawo ƙarshen wannan annoba da tunkarar matsalar sauyin yanayi da yadda al'amura ke sauyawa a duniya da yin kuskurima ga fannin kasuwancin duniya da ɓallar sabbin fasahohin zamani da matsalar ta'addanci da duniya ke fuskanta duk amurka ashe da take da taimaka ta yayin da ke magana kan dangantaka da ya tsama da ake samu tsakanin amurka da rasha da china biden ya ce akwai bukatar waɗannan manyan ƙasashe su rika kaucewa duk wani abu da zai haifar da rikici a tsakaninsu united states is ready to work with any nation that steps up ya ce amurka a shirye take ta aiki da duk ƙasar da ta bi hanyar da mana dangane da wani saɓanin da ka iya aukuwa saboda samun akasin hakan zai sa dukkanmu mu fuskanci abin da ba shi da daɗi a nashi ɓangaren shi ma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi makamancin wannan kira ne COVID and the climate crisis have exposed profound fragilities the society. Ya ce annobar COVID-19 da matsalar sauyin yanayi sun haifar da rauni a tsakanin al'ummomin duniya. A maimakon mu rissuna mu fuskanci waɗannan kalubale sai muna nuna jiji da kai. Maimakon mu zaɓi haɗin kai sai muka zaɓi hanyar da za mu wargaza kanmu. Instead of the path of solidarity, we are on a dead end to destruction. Shi dai shugaban na Amurka ya yi alkawarin ba da tallafin haddala biliyan sha-daya da 11.4 don tallafawa kasashe wajen yaƙi da matsalar sauyin yanayi a kuma samar da tattalin arziki mai dogaro da tsabtacciyar hanya wajen samar da makamashi. Ko da yake wasu sun nuna shakku kan wannan alkawari na Biden. Joseph Matkut jami'i ne a cibiyar nazarin tsare-tsare da harkokin ƙasa da ƙasa a nan Amurka. Ya ce Amurka tana da tarihin yin manyan alkawura kan samar da tallafi a fannin yaƙi da matsalar yanayi, amma sai ta gaza aikawa da kudaden idan an tashi bukatar su. kama duk da haka wasu na ganin jawabin na Biden ya sha bamban da na gwamnatin da ta shuɗe wacce ta yi adawa da batun haɗin kan ƙasashe musamman a fannin tattalin arziki amma kuma biden na fuskantar babban ƙalubale wajen shawo kan ƙawayen amurka kansa amince da cewa ƙasar ta dawo sahun gaba wajen yin jagoranci a duniya michael kugelman babban jami'i ne a cibiyar da ke kula da harkokin ƙasashen asiya ta wilson center the fiasco uh, that took place in Afghanistan over the last. Ya ce uh, hargitsin da ya faru a Afghanistan cikin 'yan makonnin da suka gabata dangane da janyewar Amurka ya sa kasashe da dama cikin fargaba. Um, Saboda haka na ga yana da kyau shugaba Biden ya yi amfani da taruka kamar na Majalisar Ɗinkin Duniya wajen aikewa duniya musamman kasashen da ke kungiyar tsaro ta NATO a Asiya. Sakon cewa duk da abin da ya faru a um, Afghanistan, um, Amurka ba za ta gaza wajen nuna goyon baya ga kawayenta ba. The US remains its allies and its partners. To da wannan hargitsi da janyewar ta haifar a Afghanistan, Biden ya ce ficewar Amurka a ƙasar ita ce abu mafi a'ala wajen kawo ƙarshen yakin da ya ci ya cinyewa. Sai dai a wani bangaren kuma da ya shafi fannin diflomasiyya. Biden na fuskantar fushin Faransa kan sanarwar da Amurka da Burtaniya suka yi na cewa za su ba Australia jiragen yakin ruwa masu nutso waɗanda ke amfani da makamashin nukiliya lamarin da ya dagula matsayin da aka cimma kan irin waɗannan jiragen yaƙi masu nutsu a ƙarƙashin ruwa da ake kira submarine masu lura da al'amuran da ke faruwa sun ce duk da cewa akwai buƙatar a samar da daidaito a dangantakar ƙasashe akwai kuma fargabar kan ko tasirin yin hakan abu ne da zai ɗore masu raro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin patsy da kusuwara da julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalu nake cewa mu kasance lafiya agaye da Muhammad Lalo yanzu kuma sai wasu daga cikin sakon da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. sakonmu na farko ya fito daga shehu adamu da ya ce a gaskiya yawan ciwo bashin da gwamnatin najeriya ke yi abin ya yi yawa kuma babban abin ta shi shine ba gani a ƙasa muke yi ba domin ba mu sanin inda kuɗin ke makalewa kuma gashi ana ƙara wa ƙasar mu nauyin bashi don haka da saki ba mu yarda ba sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga jamilan ado salati goma ga annabar jau da fatin ado salati goma da annabar jau suka ce ciyo bashin zunzurutun kuɗi a naira triliyan hudu da shugaba buhari ke shirin yi bayan tarin tilin basussukan da ake bin kasar mu najeriya abin al'ajabi ne ga mai hankali to wai ma idan aka busa kawan tashin kiyama ana bin najeriya bashi in mun je lahira shugaba buhari ne zai biya bashin ko kuma talakawan najeriya Shi kuma sakonmu na gaba cewa ya Allah duk mai hannu a cikin ta'addancin da ke faruwa a jihar Zamfara. Allah kai mana maganin sa Sako daga kawo mai ruwa ba juga. Sai kuma sakon da ya fito daga Sani Muhammad cin da unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce hakika sake ciyo bashi ga Najeriya da shugaba Buhari Yayi abin abin ayaba ne. Allah ya sa al'ummar ƙasar mu Najeriya mu amfana da wannan bashi. sai kuma sakon gaba da ya fara da sallama ya ce muryar amurka hakika amincewa ko sahalewa da 'yan majalisun kasar mu najeriya suka yi na gwamnati ta kara karɓo bashi ya nuna ba sa sauraron al'ummar da suke wakilta domin kuwa da suna sauraron su ya kamata sa gwamnati ta yi wa al'ummar kasar bayani dalla-dalla na kudaden da aka ranto a baya kafin su amince a karɓo wani daga ƙarshe nake addu'ar allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin ƙasa saƙo daga amina adamu malam madori a jihar jigawa mu na gaba cewa muna taya hukumar kula da yaƙi da cin hanci da rashawa ta halisiyya da ke jamhuriyar nijar murnar samun sabon shugaba da fatan allah ya bashi ikon gudanar da aiki a bisa gaskiya da riƙon amana saƙo daga sani mai lange-lange ya wuri sai kuma sakon da ya fito daga abubakar kawo girgir ya ce farashin dala na tashi rayuwar talakan najeriya tana ƙara shiga kunci yanzu hatta kayan da ake sarrafawa a gida farashinsu suna neman ya gagara talaka saboda haka wannan kira da jam'iyyar pdp ta yi na saukar da babban gwamnan bankin najeriya gadon emifele babu maganar siyasa gaskiya ce domin dai ya gaza ainun ganin yadda darajar naira ke ci gaba da faduwa sai kuma sakon yusuf bazuka mai leda gwalla jihar bauchi ya ce hukunta masu sai da takardar rigakafin korona na jabu da gwamnatin najeriya za ta yi hakan ya yi daidai sai kuma sakon faruk mahe karoga da kinun sani nusari daga jihar sokoto hakika kama mutum uku cikin waɗanda ake zargin satar ɗaliban makarantar kaduna a bada ciki ne domin zai ba da dama a kai ga gano sauran 'yan ta'addar da suka hana al'umma sakat daga ƙarshe yake addu'a Allah ya ƙara ba jami'an tsaron ƙasar mu nasara. Sakonmu na ƙarshe a ya fito ne daga Muhammad Salihu ƙauren na Moda Zamfara ya ce komawa tsohon ministan harkokin sufurin saman Najeriya Femi Fani Kayode a cikin jam'iyyar APC mai mulki wata ƙara manuniya ce da ke ƙara tabbatar da cewa galibin 'yan siyasan Najeriya ba su da wata aƙida kuma suna siyasa ne kawai don samun abin biyan bukatun kawunansu. su. ba wai don kishin al'umma ko kishin ƙasa ba don haka ya kamata matasa masu siyasar cin mutuncin junansu su ɗauki darasi madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. makon jami'an koriya ta arewa sun fitar da sanarwa biyu masu karo da juna da ke mayar da martani kan kiran da koriya ta kudu ta yi na kawo ƙarshen yakin koriya a hukumance shugaban koriya ta kudu mun ja'a cikin wannan makon ne ya sabunta kiran da ya daɗe yana yi na ayyana dokar ta ɓaci don kawo ƙarshen yakin sanarwar alama ce da ke samar da ci gaba da ƙofar tattaunawa da koriya ta arewa mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da prime minister biyar na shirin gabatar da jawabinsa a yau juma'a a babban taron majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar slovakia zuzana kaputova ta faɗa wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyarmu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya wato mata da 'yan mata Daraktar cibiyar kula da cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni shida da suka gabata. ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da covid da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka duk za su iya samun allurar kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru hamsin zuwa sittin da hudu da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin. masu raro a nan mika ƙashin shirin namu na yanzu sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. za kuma iya zarta shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. ta adireshinmu na voa hausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin zahra aminu fage da taya ni gabatar da shirin da kuma julius gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.